An buɗe taron Majalisar Ɗinkin Duniya zagaye na 71 kuma shugabannin ƙasashe daban-daban ne ke halartar wannan taro ciki ko har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A buɗe taron ku shugabannin sun fara ne da batun 'yan gudun hijira da suka ce ya zame wa duniya ɗaya daga cikin ababen da ke damunta. Daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi ko har da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon inda yake cewa. Refugees and migrants are not to be seen or burdened. They offer great potential if only we unlock it. We must praise the human rights of all refugees Yan gudun hijira ana kallon su a matsayin wasu abinda suka addabi al'umma amma kuma da yawansu suna cike da basira wadda za ta iya taimakon al'umma idan an ba su damar yin hakan. Ya ce muddin shugabannin duniya suka cimma matsaya akan waɗannan mutane to ba shakka yaran da suka samu kansu cikin wannan yanayin za su samu damar samun ilimi wanda za su amfani kansu kuma su amfani sauran al'umma. Shi ma nasu jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mayar da hankali ne akan rikicin da ya ci ya cinyewa a ƙasar sudan ta kudu ya ce irin wannan ne ya haddasa samar da 'yan gudun hijira a sassa daban-daban na duniya shugaba buhari ya buƙaci shugabannin biyu masu rikici tsakaninsu da su rungumi shirin sulhu da aka cimwa domin shi ne hanyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa ya ce ko da suna da wata jikaka to kamata ya yi su rungumi sulhu domin jama'arsu da ma zaman lafiyar duniya baki ɗaya shugaban ya bayyana takaicinsa yadda rashin zaman lafiya ya zame wa ƙasar alaƙaƙai wadda duniya ta sa ran cewa za ta samu ci gaba kuma jama'anta za su samu kyakkyawan ci gaba su ma shugaba buhari ya ce domin inganta zaman lafiya a ƙasar sabuwa kuma sabuwa a cikin taron majalisar ɗinkin duniya akwai buƙatar ƙarin haɗin kai tsakanin ƙasashen duniya musamman ma ƙungiyar tarayya afirka da ma sauran hukumomin ƙasashen duniya wanda hakan zai ba damar aikewa da sojoji na samar da zaman lafiya a wannan yankin shi ma a nasu jawabin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce ba shakka wannan batu na 'yan gudun hijira ya zo daidai da lokacin da ake bukatarsa domin ko dukkan shugabanni sun yarda cewa akwai bukatar a ƙara ƙaimi domin a taimaki waɗannan bayan allah da wannan matsalar ta rutsa da su ya ce taron da shugaban obama zai yi da wasu shugabanni shidda na duniya ciki har da sakataren majalisar ɗinkin duniya an samar da shi ne domin jaddada matsayin da aka cimma sakamakon wannan taro da aka yi domin 'yan gudun hijiran Kere ya ce kar a yi ƙasa a gwiwa domin ko ba ko ka dawo kowa ya san akwai bukatar ƙara ƙaimi wajen shawo kan wannan matsalar. Shugaba da dama da suka tofa albarkacin bakinsu game da wannan batu kusan dukkansu sun yi matsaya akan cewa akwai bukatar ƙara ƙaimi wajen magance duk wani abu da ke haifar da 'yan gudun hijira a cikin duniya. Ladan Ibrahim Ayawa, murya Amurka, daga zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York.